Hare-haren ta'addanci ba matun shigowar watan Ramadana a Najeriya na karuwa, kuma tamkar ba a ma fara ganin sauyi ba sakamakon canjin madafun iko a Najeriya. Duk da dai ya kamata a jira zuwa rabin shekara wato wata shida da ake bayarwa a baya kafin sabunta dokar ta ɓaci. Janar salimai na mai ritaya shine ya yi garkuwa da marigayi Muhammad Yusuf a dubu biyu da tara kafin mika shi ga 'yan sanda a Maiduguri. An yi kurakurai da yawa ba kowace fitina ce lalle sai a yaƙi ba, ba lalle kowace fitina ce lalle sai da ƙarfin soja ba. Akwai fitinar da ta taso za a zauna a tattauna a yi maganin su Eh, mai yiwuwa ne yanzu din ma ana shirin tattaunawan ne mai yiwuwa ne kuma ana dada biyar da mara ne a sama kan da za a dauka an bari ne abubuwa suka lalace shekara da shekaru na sani cewa kasar Birtaniya arewacin Ireland sun yi wurin shekara 35 ko ma fiye ana ta'addanci gudu kasar Sri Lanka su ma yi haka Najeriya yanzu na mu shekara hudu ba wai nace dan shekara hudu shikenan aje ta yi ba a'a abin da nake nufi shine babu ne wanda yake in ba an samu wanda ya mai da hankali kuma da gaske yake ba zai tsawaita za a halaka jama'a da dukiya kafin a kama bakin zaren ina da babban fata firzan buhari da gaske yake zai iya kokarin sa ya tabbatar an maganin wannan fitinar nan ba daɗewa ba ko ta wurin tattaunawa da mahara ko cikin soja ko duka biyu. Jam'iyyar APC da mukarraban gwamnatin Buhari na nuna hakuri kaɗan zai ba da damar ganin sauye-sauye masu tasiri. Ga abin da sakataren APC na ƙasa mai malabu ni ke cewa. Ƙasan nan kusan a durkushe take sai da ta zo ta durkusa domin idan ka duba nan da nan za ka gani road block na sojoji. Kowa ya san me yake faruwa road block ɗin nan. Yau idan ka duba wa'annan abubuwa babu su. Manuniya ne ga 'yan Najeriya cewa insha Allahu nan ba da daɗewa ba a karkashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari komai zai daidaita a Najeriya za a samu zaman lafiya mutuncin Najeriya ta dawo kamar da a idon kasashen duniya da kuma gida 'yan Najeriya su ga kiman shugabanni su ga kiman jami'an tsaron kansu saboda an kai wani manzalin yadda su jami'an tsaron ma kansu kusan mutanen Najeriya ba sa ganin mutuncin jami'an tsaro saboda abubuwan da ya faru a baya to yanzu darajan ko kowa yana dawowa su jami'an tsaro kansu darajarsu yanzu ta dawo kowa yana ganin su da mutunci yanzu ka duba ko hukumar 'yan sanda yadda 'yan sanda yanzu suke gudanar da ayyukansu wannan ra'ayi ya daidai da na gwamna Muhammad Abubakar na Bauchi da ke arewa maso gabas mafi kalubalen tsaro za mu ba da mamaki cikin 'yan watanni kalilan in Allah ya yarda ba za mu iya kauda dukkan matsalolin ah, da ke addabar mutane ba amma matakan da za mu ɗauka na kawo gyara na tabbatar za su gamsar da mutane ta hanyar da mutane za su yi mamaki. Tadin taɓarɓarewar tsaro kan zama bulaliyar kan hanya da ba a bambance yaro ko babba, namiji ne ko mace. Duk wani batun ci gaban Najeriya dai a yanzu zai samu ginshiki ne daga kyautatuwar tsaron. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.